بسم الله الرحمن الرحيم وانا جيزة مهدل ثم نشدة السلة تافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم منا تشم بياني أكان هناية الإسلام بالوقت يد مسلم سيقول لدى لوقت يقول الأستاذ حسن البن رحمه الله ميد تشم على ميد حقيس أداء شغلون ينقن جماعة الإخوان المسلمين شيني وانجي أسسة شيني المرشد الأول ناس ya ce a cikin littafinsa a hadisun juma'a makalat ne haka yake rubuta yana ma mabiyansa jawabi da juma'a to a ciki bi unwani alwaqtu huwa alhayatu yayi wata makala da ya gabatar ma mabiyansa kuma aka sa a jaridarsu da suke fitarwa taken wannan makalar alwaqtu huwa alhayatu lokaci shine rayuwa mu'tariban alaman yaqul yana nemai da martani ga wanda yake cewa alwaqt bin zahab akwai masu cewa time is money turawa ne su da yake kuɗi ya fi komai to shine yake musu raddi da suke cewa alwaqt min zahab ai dukiya da lokaci daga dukiya yake daga zinariya yake sai yana musu raddi bayyana annal waqta yana bayyana cewa lallai lokaci aghna min az-zahabi sai ya fi tsada fiye da zinariya in ka rasa zinariya ba ka iya samun ta nan gaba amma idan ka rasa ka to har abada ya wuce ka zai dawo ba annama fata minhu la ya'ud wa la yu'awwadu abin da ya kubuce mu mutum na lokacinsa to ba zai dawo ba kuma ba za a bashi musayansa ba so da in mutum ya kokari Allah ya taimake shi ya ci gajiyar lokacinsa ya amfani da lokacinsa cikin alkhairi to shi kenan ya ji daɗi in yi rashin sa'a ya amfani da lokacinsa a wajen aikin banza ya ɓata lokacinsa kuma lokacin ba zai dawo ba kuma ba za a ba shi makafinsa ba lokaci kan ya tafi shi kenan ba zai dawo ba Wani min sannan ya fi dutsen mas dutse ne shi ma ba ai dutse ne ko to haka shi ma mas wa kulle kulli jauharin nafi saminin kai lokaci ya fi kowane dutse ne tsada daraja duk dutsen da ka zama yana da daraja to lokaci ya fi shi daraja ya fi shi tsada ya fi shi kima saboda za ka iya rasa wannan dutsen ka same shi nan gaba amma in ka rasa lokacin ka ko sakon ɗaya ne to ya tafi kenan ba ka ba shi har abada kun rabu fa innal waqta huwa al hayatu lallai lokaci shine rayuwa Ba hal hayatul insani ashe rayuwar mutum ba ta kasance illal waqtul ladhi yumdihi face lokacinsa wanda yake shuɗar da shi ba min mahadihi tun daga tun mangoyansa? ila lahadi har zuwa kabarinsa ta wannan shine alwaqtu da ka ji ana magana alwaqtu to ana magana alhayatu ne amfasu mun farkushin da kake yi sawani دقائق ساعات أيام أسابيع أشهر أعوام سوني وسقم منتي أوى رانا sati mako kenan wata shekara su abin da ake yi kuma da su ai bi hadi yu'arraku da su ake faɗin kwanan wata ai da su ake faɗin lokaci da su ake faɗin su ne lokaci a shi baka idan ka ga mutum bai damu da lokacinsa ba to rayuwarsa ce ke wasa da ita akwai ban tausayi kakka mutum bai da manufa a rayuwa lokacinsa ya ɗauke shi yana ta buga mai guduma ba ma guduma ba bindiga yake ta harba masa ba yi da wani abin da yake da lokacinsa na alkhairi akwai ban tausayi a ciki wa min sa'atil miladi ila sa'atil wafati daga lokacin da aka haife shi har lokacin da zai mutu shine wannan shine lokaci kuma an riga an an iyakance wa naddada sannan malam Hassan al rahmatullahi alaihi yayi tsawa bil ladina yatasallawna bi qasri awqati wa wadanda suke lallasa zuciyarsu ta hanyar kashe lokaci sai mutum ya ce wai yana kashe lokaci shi yana ɗan hutawa ne shi ya sa ɗaya daga cikin marubuta larabawa abbas mahmud al-akkad allah gafarta mai kurakuransu da ya yi a duniya a cikin maganganunsu da ya masu daidai a cikin littafinsa ana littafinsa da ya rubuta na tarihinsa ana to a cikin wannan littafin nasa yake faɗi yake cewa shi bai san me ake ce ma waqtul faraq ba ai muna da lokacin da nake ce mawa ake ce mawa mutane suke ce mishi waqtul faraq ko lokacin da mutum yake zama bai da komai bai bai bai da komai bai da abin da zai yi yace shi bai san waqtul faraq ba shi abin da ya dauka waqtul faraq shine idan yi aiki ya gaji ya bacci shine waqtul faraq din sa amma shi bayan wannan shi ne saman kansa sai ce hatta shi lokacin baccin shi la yattakhidhu faragan ba domin ai sadda tabratan wa sadda faragan bi nawmihi kaga inni ahtashibu nawmati kama ahtashibu qaumati kenan magana Abu Darda radiyallahu anhu ni ina fatan in samu lada a bacci na kamar yadda nake fatan in samu lada idan yi kiyamul layli domin baccin da zan yi zan yi shi ne bi a taƙawwa alal domin in samu ƙarfin tashi kuma in kiyamun layi kaga ke to da ashe lokacin ɗan adam babu abin da ya fi shi tsada bai kamata ya ci da shi ba ana da mutanen da su ya tasallauna bi kasli awqatihim sai su zo su zauna suna kashe lokacin su wai hutawa suke suna ɗan ragewa ne lokacin ya musu yawa wa ma yadri miskinu yace wannan wawan bai sani ba annahu hina yaqtul waqtahu lokacin da yake kashe lokacin sa inma yaqtul waqtahu ai kan sai yake kashewa sakare kan shi yake kashewa bai sani ba yadai annahu yaqtul waqtahu lakinnahu yaqtul nafsahu domin a alwaqtun nan kace komai anan kace komai duk wanda kage ya ci nasara ya ci nasara ne fi alqatihi duk wanda ga ya faɗi to ya faɗi ne fi aukatihi a lokutan sa ke sa abin takaici ne in kana ganin halin da musulmai suke ciki a yau wallahi babu mutanen da suke wasa da lokacin su kamar musulmai wannan istifaqan bincike ya tabbatar mu makan mu adalci mu musulman da waɗanda ba musulmai ba duk mun yi bincike mun gano kuma mun yi ittifaki akan cewa ba mutumin da ya fito zarta lokacin sa kamar musulmi lihaza la yanbaghi saboda haka ne ya wajaba an yubi bai kamata ba kai an yubi al-insana al-insanu waqtahu aw hayatahu mutum ya tozarta lokacinsa ko rayuwarsa ya zaya a ce kana da hankali ka tozarta lokacinka ka tozarta rayuwarka su da ka bar shi kawai ka rajiba ba kuma wala yagtanibu wala yagtanibu fi ma yanfa'uhu zai ci gajiya wannan lokacin na ba cikin abin da zai amfane shi min ilmin na ilimi a amalin salihin ko aiki na gari fi duniya wal akhirati a duniya da lahira akwai damuwa a ciki kaga musulmi ya zo ya zauna haka inni ubghidu ar-rajula an arahu sabahlalan لا هو في عمل الدنيا ولا mas'ud عمل الآخرة من جي ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله إنا كم تنقيش يا زونا سبحللا بزونا kawai كرازدي la huwa fi amalin duniya wala fi amalin akhira shi ba za ka same shi yana aikin lahira ba ba za ka gan shi yana ibada ba ba za ka gan shi yana karanta qur'ani ba yana wani aiki yana karanta hadisi sunnan manzo Allah sallama yana karanta sira yana karanta abin da zai tsakake mishi zuciya sannan ba za ka gan shi yana sana'a ba yanzu wannan ciwon shine yake yake fama da matasa ya shiga matasa ko matasa suka ɗaukan makansu daga shekara goma sha uku har zuwa shekaru talatin yau bala'in da ake fama da shi kenan musamman irin waɗannan ƙasashen namu ƙarshe shi kenan sai marbul ta'aba ko al-iqtiab ciwon damuwa ya zai samu mutum mutum ya zama ba yi da amfani ba aikin duniya wannan kwakwalwar da kake ganin za ta zama haka nan aiki kake tana aiki shi sa ake mafarki ranar da kwakwalwar ka ta daina aiki to wannan ranar mutuwa kake nan an samu almuhu almahihu da jiz'ul muhi su mutu a kwakwalwarka waɗannan matakan kwakwalwa guda uku in ka mutu dukkan su uku to a ranar ka mutu shi ke nan wakafu amalu azzihi kwakwalwa aikin ta zai tsaya addima aikin ta zai tsaya mutuwa ya ta zo kenan amma ma da makana da rai kwakwalwarka tana nan tana aiki to shi ke sai mutum ya zo ya zauna ba zai yi abin da zai amfane shi ba dole tunane-tunane marasa kyau su rika shigo masa bincike ya tabbatar da hatta mutanen da suke zuwa suna kashe kansu ɗin nan kai duk daga irin wannan ne zama haka nan mutum ya zauna farigar. ba yi da abin ya zauna ya ta karanta wasiƙar jaki ko ya je bakin titi ya zauna yana kirga motocin da suke wucewa yana haddace sunayensu kuma yana kallon irin rigunan da mutane suke sawa yana kallon yajin sannan kuma ya kalli irin ɗinkin da suka yi shi kuma ba yi da kuɗin zare ya za a yi ƙwaƙwalwar mutum ba za ta lalace ba ya za a yi ƙwaƙwalwar shi ba za ta mutu ba ya za a yi ba zai zama wani irin mutum ba shi ba dabba ba shi ba ɗan adam ba sun ya dawo bayi da amfani a cikin al'umma alhali ba haka Allah ya halicce shi ba yau in ka tafi psychiatry ko kai fira da masana ɗabi'un ɗan adam abin da za su faɗa maka kenan matsalar da mafi yawancin mata kuma ka zo ka zaunar da su kana musu nasiha kai a matsayin ka na mai addini ko sun kawo maka matsala kana tambayar su su san abin da ke damun su ba wanda ya ce bai san abin da ke damun shi ba to ya ne da ka mai kai kaɗan alghaiba mutum zai a ya leƙa zuciyar shi ne ya ji ya gami yake cin zuciyar shi sai ne zai masa alhali ɗan adam muhayyar ne ba mujibari ba ne an ba ka hanyi Allah ya halitta ka amma an ba ka daɗi tana da ƙwaƙwalwa ana da hankali an kai maka da manzanni an so kuma da littafi ya za a yi adam ya zo ya zauna ya lalata zuciyar shi ya zauna ba yi da aikin yi ba yi da abin yi har tunane-tunane su ta mishi yawa a zuciyar shi ya zo ya sa ma kanki ciwon kwalwa ya dawo ba zai iya komai ba wannan musibar ce babba asalin ta shine rashin sanin darajar lokaci da Allah ya halice ke sa baka lokacin nan me yake yi da shi kana bari minti ɗayan ka minti biyu minti uku ya tafi a banza ba aikin ilimi min amin ilmin ba ilimi aw amalin salihin fi dunya wal akhirati ko aiki na gari wanda zai taimake shi a duniya da lahira wala siyama musamman ma anna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki sa'ilun mai tambayar kullum ri'in kowane mutum ne yawmal qiyamati ana gobe kiyama an umrihi fi ma afnahu za a tambaye shi game da rayuwarsa ya karar da ita mun karanta wannan hadisi ne a baya wa an shababihi fi ma abdahu sannan za a tambaye shi kuruciyarsa wai sai da ka wannan matakin المرحلة القوية بين المرحلتين الضعيفتين أنا وسادة رأيوك وكتيني الآداء المرحلة ghaliya. wannan shine suke ce mishi fa marhalatul khasbi lokacin girbi kenan amma mutum shi kenan sai zai wasa da shi ya kyala rayuwar shi a banza daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in ba abin da kai taji na duniya idan aka zo ana lissafin mutanen da suka kawo ma duniyan nan ci gaba suka gina rayuwa mai kyau kai ba za a sa ka a ciki ba ba ka da amfani ko kwara daya shekara sha biyar zuwa shekara arba'in ba a san abin da kai ba shekara nawa kenan shekara ashirin da biyar a san mutum ne ya yi ba in mutanen da suka ci gaba zai ka kiransu tarihinsu suka kama duniya ci gaba a kankanin waɗannan shekarun suka kira suka yi abin arziki sha biyar arba'in sha biyar arba'in so da in ya kai arba'in ɗin nan to ci gaba zai ta yi shi yasa suke cewa zai yi wuya Allahu a'lamu ka ji da bai lalace a wannan yanayin sai ya kai shekara bain ya lalace me ya sa mazu sun shiga da shi cikin akwai allazi ne zilluhumullahu fi zilli arshi yau mala zilla illa zilluhu wa shabbun na sha'afi ibadatillah matashin da ya taso ya rayu a cikin bautar Allah bai san komai ba sai bautar Allah abubuwan shi baya ciki karanta tarihin magabata a wannan matakan na shekarun su ne suka tsaya suka yi abin arziki al'uwa malik shekarun shi ne fara zama a mimbar yana karanta a kujera a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a koma sahabban annabi sallama a koma annabawan Allah annabi ibrahim ba shi bane fatan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu ibrahim annabi yusuf alaihi salam ba a wannan matakin bane ya samu matsayin da ya samu a wannan matakin na wannan shekara amma su sai a wasa da wannan matakin ne ta saka shi ba abin da ya dame shi kuma yana ta tambaye fa alayhi an yazan an yazan bi umrihi nafis ya wajaba an yazan mutum ya ruwa bi umrihi nafis da rayuwar shi mai tsada kamar da rayuwarka ta zama mai arha rayuwarka tana da tsada an bi a illa ma an yabi a kai ya bari rayuwarsa ta kare ba ta cikin abin da ke da amfani ka yi kokari ka tsaya a cikin waɗannan matakan na shekaru na ƙarfi mutum ya ci gajiyarsu kafin lokacin da rauni zai zo masa wallahi yanzu mutane suna kawa shekara arba'in ake musu gilas wasu ma ba su kaiwa akwai wasu ɗan uwa da yawa yanzu ba su kai arba'in ba musu gilas sun mutu ta neman gila in za su yi karatu sai sun duba sai sun ɗauko tabarau da wannan za a zo 'yar darasi da a rubuta an ba su sai su da rana sai sun ɗauko tabarau sun duba haka rayuwar mu ta koma a ci magi su ta a ci raiku a ci waye a ci gishiri a ci waye duk da sunan su ake ci suna raunana mutane sun ba kai sauri ka ci gajiyar damar da Allah ya baka ba sai ta zo ta kure sai baka komai ba a san abin da kai ba bi hada yuzharu badihiyan da wannan ne zai bayyana tun a fari anna al inayatu bil waqti lallai kula da lokaci khashisatun min khasa'ish al islam lallai wasu sifa ce ke tantacciya da cikin sufufin musulunci wa muqawwimatun min muqawwimati hada din al hanifi kuma wani abu ne mai karfafa da cikin abubuwan suke karfafa wannan addinin alhanifi wanda ya kasance kafice daga ƙarya فشعائر الإسلام أبن ذي جذب تابك حكا كاد على موم المسلم شيء ألا تعالى يسن ياسنا إبادة موشحة بالعناية بهذا الأمر الهام للي المصعد المصعد بني بكنا دونا الأمر من مهم من شوى تلوحش ومزينة سنن أن مصري أدو بعناوين الوقت da adiresoshi ne na lokaci kowace ibada ka ɗauka za ga adireshin ta lokaci ne as-salatu masalan ɗauki sallar a matsayin misali muqayyadatun an dabaibaye ta wa kuma an farlanta ta bi awqatiha da lokutanta kama kala kama qaddara jalla sha'nuhu kaman yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت كتابا موقوتا للي سلا تاقسم شيء كتابا أي شيئا مكتوبا ولا أبدا أكوجب آشي موقوتا كما أكسا مثل شيء جوى على المؤمنين كما في إيمان بتسريه موقوتا من الوقت صلى بقى ينتسيه الوقت كدوبات كدوبات والصيام أيضا سل جاء أزمي مفروض بوقته فيما أمر لن تشد الوقت سلي الذي هو شهر الله المبارك رمضان عند شيني وكان الله من رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأتون لعلكم تتقون من شهد منكم الشهر فليصمه هذا الصوم مفروض بوقته ووقته هو إيه؟ هو شهر الله المبارك رمضان هذا شيء لا تبيه والحج أيضا الحج واجب بأيامه الوقتية المعلومة أنسان ياشيني بطالكين kwanakin su ɗin في waɗanda الحج أشهر معلومات كن شوال وذو القعدة وذو الحجة قالوا كتيباني سنو كما جنجا جنجا جنجا جنجا أبنى الخي جنجا جنجا أي سنحج أشجيش جنجا جنجا فعلى كيف يغني اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر سنو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر سوني قال لك أي سنحج مجايبيا ينقاسوك قاعد اليوم الثالث عشر amma dai waɗannan ma an ka tsaya yayi ranar takwas da wata yau mu tarbiya ranar tara ga wata yau mu arafa kuma yau mu muzdalifa ayyuka biyu manya-manya ranar sallah a yau mu la'ashir yau mu al'ubhiyya yau mu nahar yau mu alhajji al'akbaru ko ake abubuwa da yawa a ranar sannan al yau mu alhaji ashar yau mu harrami ranar jifa jifa na farko sannan al sani ashar ranan ne ranar jifa ta biyu to haka kuma yawmu al salis ashar in ka so ka kara man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ta'akhkhara yawmayn shi ma aka ce kun ga duka والزكاة أيضا إتما زكاة مفروضة بوقتها كما أنسى سمعه الوقش زكاة الحرف حتى يهول عليها الحول زكاة الماشية حتى يهول عليها زكاة الزكاة الحنف زكاة الحنف وآت يوم حقه يوم حصاده يوم يوم غانة اليوم ليس وقتا هو وقت وآت حقه يوم حصاده يوم يوم النمل zakatul mashiyati hatta ya hula alaiha alhaulu shekara ta zagayo ko zakat dabbobi zakatul ayn hatta ya hula alaiha alhaulu shekara ta zagayo ita to shi kenan su asbaha ne ba fa afsaha ba fa asbaha al-islamu sa'ata ha'iqi ashe musulunci ya waye gari ya zama agogon bango ne kun ga yin wannan agogai agogai da irin su agogon saudiya akwai wani agoguna nan katu a saudiya mai fuska hudu hmm? akwai sa'atul ha'id akwai almizwala shi shine irin agogon gidan gonan nan da ake sa ko yin agogon bariki shi gini ake mashi haka to musulunci a shi agogon bango ne agogon bango ya fi tambihi ta fi faɗa kan ma'a munabbi alfa'ali tare da alam shine munabbi alam alam ɗin nan mai ƙara alfa'al ne tasiri a zuciya kun sun yin agogayen nan da aka yi na da mai buga wannan jam jam in awa goma sha biyu ne in karfe sha biyu ne sai ya buga har sha biyu kai wa ke ka tashi sai dai ka sale kana bacci jam jam jam haka yake kuma yana yi na bada jam jam to shine almunabbihu alfa'alu bi sa'atihi da awanninsa yana da awanni yana da aqarib yana da aqarib da ainun jam'u aqrab nama ko akwai aqrabul lis-sa'a wa aqrabu li ad-daqa'iqi wa aqrabu lis-sawani akwai kunama da ita ne take harbawa tana harba awa ne shi yasa tafiyar ta mata ta tsaro sai a daɗe kafin kaga ta kai awa sannan wata ka'iƙihi da mun muntuta su ne suke bin suke bin awanni wa sawani sannan da sakwanni su ne sawani don usaniya hmm? su duka musulunci babu tsarin rayuwa da baki ɗaya da aka yi a duniya da ya kula da lokaci kamar musulunci amma ba waɗanda kuma suka fi tuzarta lokaci a yau kamar musulmai Allah ka shirya kan da mu da ka dawo da mu kan hanyar daidai ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu gane وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين